daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da shiga sabuwar shekara ta 2019. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a kan VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, amma a yau ɗaya ga watan Janairu na sabuwar shekarar 2019 shirin namu zai ta'allaka ne kan irin fatanku kan shigowar sabuwar shekarar. shin tsakanin bindo da buhari wa ya kamata a tuhuma ba tana bukatan kana gani kamar kace kai dai bukatan uh, sake duba mutum yaƙi da cin hanci da rashawa ya kamata a najeriya a sake duba batun yaƙi da cin hanci da rashawa gaskiya ba mu ci gaba ba a kai haka ne zahra Shirin namu na ɗauke ne da ra'ayoyinku masu sauraro da kuma irin abubuwan da kuka fuskanta a bara. Sannan kuma za ku ji tattaunawar da wakilanmu na sashen Hausa suka yi da ku masu sauraro. To yanzu bari mu fara ji da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce waɗanne darussa kuka koya a shekarar 2018 menene fatanku a wannan sabuwar shekara kuma ta waɗanne hanyoyi za ku taimaka domin ciyar da al'ummarku gaba ga kuma yadda kuka amsa mana. mu na farko a yau ya fito daga wurin Abubakar ya kanaji Bauchi inda ya ce, Salam filin yau da gobe. Muna taya ɗaukacin al'ummar duniya murnar shigowar wannan sabuwar shekara da fatan samun alkhairi a cikinta. Sai Adamu Sabi'u Wangara inda ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe, ina yi muku murnar shigowar sabuwar shekarar ta dubu biyu da sha tara, Sai kuma amsar Bayero Abdullahi ɗan Fulani jihar Zamfara, inda ya ce, Fatanmu a shekara ta 2019 Allah ya kawo mana zaman lafiya da arziki mai ɗorewa. Sai Excellence Dauda Garba anguwar Jaji Fataskun a jihar Bauchi, inda ya ce bayan dubin gaisuwa mai yawa to a gaskiya masu gabatar da shirin yau da gobe shekarar 2018 na makance saboda soyayya, amma a shekarar 2019 zan iya gani domin ido zai buɗe. saboda idan ka makance a so to aure ne ke buɗe idan ku tashi lafiya. To sai kuma amsa na gaba daga wurin mai turare gwadabawa inda ya ce, Yau da gobe sai Allah, tabbas wannan sabuwar shekara fatanmu Allah ya ciyar da ƙasanmu ya sa wannan zaɓe da zai gudana a ƙasata Allah ya sa a wani lafiya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaran tare da Bila Restaurant Rahama Anguwar Konal da Magaran da Hamidu Kalallabuwa Jihar Diffa inda suka ce yau da gobe sai Allah mu dai muna yi wa ɗaukacin al'ummar duniya barka da sabuwar shekara ta 2019 da fatan Allah ya maimaita mana amin. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. madalla yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen hausa na muryar amurka suleiman muni barma domin jin fatan wasu 'yan jamhuriyar nijar ga wannan sabuwar shekarar da muka shiga Salamu alaikum wa rahmatullahi sunana Ibrahim Kantama dan kolar ma mazaunin birnin yame lalle shekara 2018 ta shuɗe kuma mun ga abubuwa daban-daban musamman ɗauka daga siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa dai ne yau da kullum bangaren siyasa mun ga cece kuce kala-kala ba shi kuma akasari 'yan kasuwa har shekara nan ta kare kowa na kuka ma'aikata na kuka duk da talauci da rashin eh, ciniki da ake fuskanta hukuma kuma sai ta ƙara haraji a kan abubuwa daban-daban to kenan kaga wannan shekara ta an samu matsi a cikin harkar kasuwanci in aka duba bangaren 'yan kungiyoyin hular hula sun ɗauki abubuwa da yawa ko sun matakai wanda suka kai wajen har gwamnati ya kama wasu ya liƙe kuma aka dai ta mai a hal wannan shekara ga su yanzu yau Allah ubangiji ya kawo mu karshen ta kenan mu fatan mu kar Allah ya sa a maimaita duka irin wannan abubuwa da suka uh, gabata burinmu shine a samu daidaito shekara wannan da muke ciki sabuwa ya kasance shekara ce ta kwanciyar hankali musamman ma maganar kwanciyar hankali na yanzu idan kuka duba eh, yankin difa da kuma ya watso na haka wajen ma shine yankin jihar talabiri inda ma har an sa matakan hana wuta eh, a yan lokuta da aka yi na wuta fatan ma'ana shine wannan shekara ta kasance shekara ce wadda ta zo da lafiya da kwanciyar hankali sabanin ta 2018 ya zamanto shekara ce ta kwanciyar hankali da arziki da wadata da daidaito tsakanin 'yan kasa. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu suna na abdulkadar muhammad wanda kusan da suna mai dalili namu mazaunin babban birni ya mai jamhuriyar Nijar. To da sunana da sunan jama'ar Nijar gaba ɗaya baki ɗaya muna mika gaisuwar mu ta barka da sabuwar shekara ga al'ummar duniya gaba ɗaya baki ɗaya kuma muna fatan wannan shekara ta 2019 ta zama na shekara ce mai ɗauke da abubuwa na alheri ga faɗin duniya gaba ɗaya da kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar. muna fatan allah kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin faɗin duniya gaba ɗaya da nahiyar mu ta afirka da kuma ƙasar mu ta jamhuriyar nijar wannan shekara ta 2018 da ta shuɗe mun ga abubuwa abubuwa masu ban mamaki masu ban tsoro masu ban al'ajabi iri-iri musamman ma irin yadda tashe-tashen hankula suka dabaibaye kasashe da ke kewaye da wannan ƙasa ta jamhuriyar niger to sai mu yi fatan ubangiji allah sa a murkushe su cikin wannan shekara ta dubu da goma sha tara kuma muna fatan ubangiji allah ya karkato da hankalin matasanmu su gane cewa zaman lahiya da kwanciyar hankali shine ci gaban kowace al'umma kuma muna fatan ilimi ya wanzu kuma hukumomi su ba harkar ilimi muhimmanci sosai kuma muna fatan a yaƙi cin hanci da rashawa wanda yana daga cikin abubuwan da ke tanzarar da yawa daga cikin al'ummu faɗa cikin wasu halaye waɗanda yake ba su da daɗin ji ballantana gani. Sunana Malama Halima da ke birnin Yamai. Da farko dai ina gaida dukkan ma'aikatan VOA, ina gaida mai gidana da uwayena. Kuma ina fatan alheri ga wannan sabuwar shekara da za ta shiga da dukkan afrika 'yan Nijar da dukkan al'umma gaba ɗaya. Ina fatan alheri, zaman lahiya, kwanciyar hankali da lahiya ina fatan alheri dai. Salamu alaikum. Ah, ni suna na Omar Rigo. Irin abin da ba zan manta da shi ba a cikin wani shekara da ta wuce wanda a kai a ƙasar nan wanda kuma nake gani abu ne wanda ya kamata a ce kowa ya riƙe shi a ran shi wato domin a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa shine irin hare-haren da ake kawo a cikin ƙasar nan wato ta kawo kowane ɓangare in ka diba za ka ga wato akwai matsala an ka diba nan gabacin Nijar a difa akwai matsala diba wato bisa iyaka da Nijar da Mali akwai matsala bisa iyaka Nijar da Burkina akwai matsala bisa iyaka Nijar Najeriya wani bangare wato akwai matsala kenan kaga wannan abu ne wanda wagga shekarar ta zo da shi wanda mutum mai son kwanciyar hankali a cikin kasa gaskiya abin zai tsaya a cikin rayuwar shi ni abin da ya tsaya mun arai kenan wanda nake gani gaskiya ba zan iya manta da irin wannan tashi-tashin hankulan ba da suke shigowa cikin kasar mu wanda a da ba mu san da su ba. abin da nake fata kuma a ce shekara ta dubu da goma sha tara ta kasance a gare ni a gare mu da kuma duniya ga baki daya abu guda ne wato a ce dai a yi fatan zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da kwanciyar hankali a cikin ta da kuma wato ƙasashen afirka kai har ma da duniya ga baki daya allah kuma ya sa wagga shekara da ta sha bamban da duk shekarun da wanda suka shuɗe Allah kuma ya sa a kawo ƙarshen boko haram a cikin ƙasashen mu gabaki daya amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna na shamsiya mai shi sabu ina murnan ganin wannan sabuwar shekara Allah ya sa ta kasance mai albarka da kwanciyar hankali a duniya da ci gaba a kasashen afirka a shekarar 2018 an sha fama da matsaloli kala-kala a kasashen sahel irin su niger nigeria chad burkina faso da mali to ina fatan allah ya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin a shekarar da muka shiga wato alif biyu. da sha tara. Sunana Asumana Muhammadu. Wannan shekara ta 2018 shekara ce da ta wuce an sha tsegurguma a ƙasar Nijar musamman bisa zancen kasafi na kuɗi wanda kowa ya tabbatar da yayi al'umma alheri amma wa'ansu mutane sun mai da wannan shekara shekara ce ta siyasa an yi takwama cala a cikin wannan shekara fata na a wannan shekara mai kamawa ta 2019 allah shi kama da kwanci hankali a cikin ƙasanmu shi tabbatar mu da zaman lahiya a cikin ƙasanmu kuma da ci gaba wannan shine fata na a cikin wannan sabon shekara kuma shekarar ta wuce an yi ta lafiya lau an kare lafiya lau amma kowane allazi da nashi amanu Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Adamu Musa nyami Nijar. Muna ma mutane barka da shekara watan alheri zuwa sojinamu Watan alheri zuwa ƙasa ta Nijar muna roƙo Allah ya ƙara zama lahiya cikin ƙasanmu Nijar. Muna ma kowa da kowa barka da sabuwar shekara. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. To, kun ji waƙar lafiya daga wurin shatan Nijar. Zara, uke mai fatan ki da wannan shekara? To, fatana da wannan shekaran shine Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ni ma dai gaskiya fata na kenan balle waɗannan garkuwa da ake da mutane da rashin kwanciyar hankali a su zamfara gaskiya ne to masu sauraro kun ji daga 'yan jamhuriyar Nijar da fatan da suke da shi a wannan sabuwar shekara yanzu kuma bari mu je ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz domin jin tattaunawarsa da wasu mata kan wannan sabuwar shekarar yau take ɗaya ga watan janairu na wannan shekara ta dubu biyu da goma sha tara kuma kamar yadda aka sani mun yi adabo mun yi bankwana da shekarar dubu da goma sha takwas abubuwa da dama sun faru ganin haka muka ce to za mu tattauna da wasu matasa kan mutuna baya da kuma fatan ma shekarar da za mu shiga ko kuma muka shiga a yau ɗaya ga wata wato ranar talata kuma a hannun dama na akwai wani matashi za ku ji sunansa daga bakinsa. sunana aliyu muhammad tukuru a kusa da shi akwai alhaji abubakar sadiq ali zira to malamai mu da warhaka to barka da ibrahim abdulaziz to alhamdulillah to bari in soma da kai aliyu kai a matsayinka me za ka yi tunawa a shekarar ta shuɗe Eto alhamdulillahi kamar yadda ka tambaye ni a shekarar da ta shuɗe ababe da dama wadda za mu tuna kamar yadda ka ce na bakin ciki da na farin ciki. za mu fara dai da na farin ciki za a iya cewa to alhamdulillahi kamar yadda 'yan siyasa suka yi ta zaɓuɓɓukan su har suka kammala musamman wasu zaɓuɓɓuka da suka yi na fidda goni kama daga jam'iyyu da dama a Najeriya sun yi zaɓuɓɓukan su har aka kammala ba mu ji kashe-kashe da dai sauransu ba. To abu na bakin ciki kuma irin ababe da suka yi ta faruwa a kasar mu Najeriya wannan al'amari sai dai mu ce wa iyazu billahi musamman idan ka duba irin kashe-kashe da aka yi ta fama da su a wasu yankuna musamman a jihar Adamawa a yan kwanaki can da suka gabata an abka ma wasu ƙauyuka ko da a nan shekaran jiya da ya gabata a karamar hukumar Lamurde an samu hasarar rayuka wannan abun mu Allah wadai da su kuma muna fatan cewa wannan shekara ta 2019 da muka shiga da idan Allah makamancin haka ba zai sake faruwa a Najeriya ba. Eh, idan muka tuna a baya akwai alkawuran da 'yan siyasa suka yi eh, da za ka yi tunawa wanda ya faru an cika ko ba a cika ba da wanda aka cika da wanda ba a cika ba a shekarar ta gabata. Eto eh idan muka ce za mu tuna wannan batu kaga shi kansa a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake neman zaɓen kasancewa shugaba a shekara ta 2015 da ya gabata ya yi alkawarin cewa zai bunƙasa kuma zai yi abubuwa uku idan Allah ya bashi shugabanci ya yi alkawarin kiwon eh, kawo zaman lafiya ma'ana dakile boko haram da kuma farfado da tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa to amma ka san dan adam tara yake ba bai cika goma ba a wani zubin za a yaba masa amma kuma akwai korafe-korafe da dama domin idan ka duba a najeriya sai zamana za a iya cewa yanzu baya ga yaƙi da aka ce za a yi da cin hanci da rashawa tunda shi ne babba a kan gaba yanzu watakila ma za a iya danganta shi shi ke haifar da ta'addanci da dai sauransu tunda idan kuɗi ya wadaci manyan ɗin za su iya bin abin da suka ga dama domin buƙatar su ta ci to kaga batun yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba muhammadu buhari ya ce zai yi gaskiya akwai abun dubawa har zuwa yanzu a kai idan ka duba tun da shugaba muhammadu buhari ya hau ba mu ji tsayayyen mutum wadda yau aka zarge shi da makudan kuɗaɗe wadda aka gurfanar da shi a kotu aka karbi kuɗin kuma aka hukunta shi kamar yadda kundin tsarin najeriya ta tanadar ba wasu na danganta duk waɗanda ma shugaba muhammadu buhari yake kamawa kamar akwai jikikkiya ne tsakanin su kamar personal interest nasu ne idan ka duba akwai shehi malami da eh, al'amarin ya ritsa da shi wadda har zuwa yanzu ba a sako shi ba an kuma ce kakakin kuma in ce mai magana fa da mataimakin shugaba muhammadu buhari wato garba shehu ya fidda sanarwa ya ce shi shehi malami da aka kama yana iya cin miliyan uku a wata to me yasa ba za a sake shi ba akwai kuwa shi sambo da suki wadda shi ma kotu duk sun wanke sun ce a sake ba a sake su ba in ka duba a jihar adamawa akwai tsohon sakataren gwamnati wanda aka zarge shi da almundana da dukiyar talakawa amma yana nan yana yawonsa ba a taba shi ba idan ka duba akwai mutane da dama ko tsohon gwamnan jihar adamawa duk najeriya ba a taba binciken wani gwamna a ce ya ci naira biliyan ashirin da biyar ba sai akan wannan gwamna gashi sai muka ganshi shi ma yana bin wata jam'iyya yana yi wa ɗansa ah, talla'a takara kaga wannan za a iya cewa batun cin hanci da rashawa da aka ce za a yi din mu ba mu gani a ƙasa ba musamman mu a jihar adamawa a nan dai kwanaki an yi anti-corruption summit wadda mai girma gamna senator bindo ya tabbatar ya nuna takardan cewa ga yadda ya samu jihar adamawa ga kuma kuɗin da ya samu ya kashe an yi alasan barka shin yanzu idan aka ce bindo ya sauka efcc suka zo suka kama shi shin tsakanin bindo da buhari waye kamata a tuhuma ba kana bukatan kana gari kamar kace kai dai bukatan a sake duba batun yaki da cin da rashawa ya kamata a najeriya a sake duba batun yaki da cin hanci da rashawa gaskiya ba mu ci gaba ba a kai to a wannan kenan eh, bari kuma ga alhaji abubakar zara wani batu kamar yadda ka faɗa shine abin da ya shafi a shekarar da ta shuɗe nan an samu tashin hankali tsakanin al'ummu da ake danganta da faɗan makiyaya da manoma da sauransu hakan nan a jihar ka musamman a jihohi wasu jihohi na arewacin najeriya me za ka yi tunawa kan abin da suka faru da kuma batun abin da suka ake ta cewa an tare hanyoyi ana tare mutane da kuma misali ka ba da nagar da mutane me za ka dada To so, maganan makiya da manoma sai mu ce musu alhamdulillah ko kuma mu ce bara mu mu ce a'udhu billahi don muka ce a'udhu billahi ka ba muna sake eh, kirkirin ta ta da wutan fitina amma bot duk fata mu da ya dawo alkhairi ne a kulli yaumi batun maganan manoma da makiya ina fa gani fa wannan akwai alaka da siyasa ciki duk shi mu shugaban Muhammadu Buhari ya ce kowa duk talaka da mai kuɗi ya koma gona tun da ya ce ya koma gona kan me ya kamata a yi sai kowa ya amsa kiran shugaban kasa tun da mu masu biyayya ne dole ne mu mika eh, kunne kanmu mu mika mu koma zuwa ga noma sai wasu daga gefe sai su kawo sai ko su kirkiro wayanda ba su da alaka da fulani ba su da ba su da shanu ba da komai sai kaga su rata kayan fulani sai su shiga gona wai su ce wai su fulani ne ko kuma suna ta mutane bisa ga alamu dai suna so su bata mana wannan mulki suna su bata mana wannan mulki ba tare da wani shi ya shafi to ya kamar zamantakewa tsakanin su al'ummu mai aka tunawa a shirya ta gabata an samu kyakkyawar dangantaka wato tsakanin al'ummun da ake samun wani tashi tashi hankali ko kuma rashin eh, kyakkyawan dangantaka da ya jawo wani tashi tashi hankula eh an samu kyakkyawan dangantaka tsakanin eh, jama'u sannan kuma kamar yadda zaki maka nan duk fa wannan abubuwan nan mu ban taɓa sani shi ba zamanin da duk sa eh, abin da ke faruwa da kasan lokacin da muke yaran mu mm. sai ka ga musulmai da kirista suna makanta guda ba a taba ware mana a ce mana wannan a makiyin ka ba kuma wannan abokin gaban ka ba mm. duk da sai haɗa mu aji ɗaya mu zauna mu yi karatu mu yi tantance mu zauna mu yi abinci abinci tare mu yi wasa tare amma sai yau aka wayi gare aka samu aka ce wannan coci sun gina makarantar su sun ja yaran musu kirista sun aje wannan islamiyya ko masallaci sun gina makarantar su sun ja yaran sun adana sun aje su sai suna nuna karanta musu wadda abin hali ne wanda shi bai danganci da zamantakewa na al'umma ba. saurari a masu sarakuna da ji da muke tattauna da waɗannan baki a cikin wani shirin na yau da gobe a inda muke duba abubuwan da ya shafi a ta gabata wato ta 2018 da kuma yau muka shigo sabon shekara a kuma da rana kuma cikin shirin na yau da gobe muna duba batutuwa da dama eh, alhaji ali wani batu shine na batu magana shekar ta gabata me zaka tuna abin da ya shafi walau tattalin arziki ko kuma walwala na jama'a na masu gidan rana an ya kasance muku To idan muka duba shekarar da ta gabata dai ita gwamnati ta ikirarin cewa ta farfado da tattalin arziki, amma ka duba hukumar ƙididdiga ta ƙasa har zuwa yanzu suna cewa an samu koma baya musamman ma wajen matasa da basu da aikin yi. za a iya cewa an yaba wa shugaban muhammadu buhari musamman ta kirkiro wannan eh, aiki na in power al'umma da dama suna morasa amma fa idan ka duba su wane ne kashi nawa ne ma'aikatan gwamnati a najeriya kuma kashi nawa ne waɗanda ba sa aiki a najeriya alal misali ba ci kashi ashirin cikin ɗari ba ma'aikata idan ka duba za ka ce sauran mutane gaba ɗayansu kashi tamanin ɗin wasu na fama dama sau tare za ka samu yankunan karkara su suka fi shan wahala su suke noma su fitar da eh, tattalin arziki din da sauransu amma kuma su ne koma baya sai dai za a iya cewa a jihar adamawa ma alhamdulillahi kamar yadda mai girma gamna ya samo mana turaktoci na bunƙasa domin farfaɗo da tattalin arzikin to sai dai wani abun da muke so ya kasance wadda za a iya cewa idan aka noma shi din an rufe boda mu a daina fitar da abincinmu waje maimakon da an rufe boda na waje ba zai shigo ba amma mu kuma namu muna gani ana fita da shi amma kuma nasu ba zai shigo ba to ta yaya za mu wadata da abincin eh, to eh, abaka wata kila kai a shekarar ta gabata ta dubu da goma sha takwas aljihun aljihunka ya cika eh, wasu na kuka kaman kai kuma fa eh to bisa ga farin cikin da nake yanzu a wannan zamanin da muke ciki na 2018 karshe da zuwa farkon wannan shekara 2019 to a kullum in kai a alhaji ibrahim in zaka tuna shekaran da wuce fa kwana nawa kake a gidan mai yau an waye gari yau mai ko ta ina available ka shiga ka samu mutane suna zaune kamar ma fa ba kamar ba su da mai sai ka su ce maka mai zaka sha ne wato a shiga ta gabatar an samu datan mai an samu karancin mai da kamar musu daga December daga eh, October November December mutane kwana mai sati a gidan mai wani mai kwana hudu a gidan mai wani a shekarun baya kenan mm. amma fa a wannan karo kam alhamdulillah wato an samu mai ha ba kai kuma eh to kamar magana tattalin arziki kuma fa masu gidan rana a eh? shiga ta gabata ya an samu walwala junku ya cika koya ka to ka san a kullu yau mai dan adam da yau sai ya ce alhamdulillah hmm. batun maganan tattalin arziki kan sai kuma baya an samu kaɗan alhaji ibrahim wato kaɗan aka samu kaɗan aka samu eh. Eh, compared to shekarun bayan da suka wuce. To a yanzu eh, za mu je gaba na biyu shine abin da ya safi wani shekara muka shigo ta 2019. Akwai batutun da dama da ake hasashe zai faru kama daga batun maganin siyasa da marasan su. Kai bari su mana kai watakila ka yi dubi eh, ka buga ƙasa ko ka duba tauraro. Me kake tunani Malam Aliyu kake hasashen zai faru a shekara 2019 da muka shigo yau? Eto eh, gaskiya abun da zai faru a shekara ta 2019 yana da yawa. a babban abun da za mu ce farko sai dai Allah ya ce ai sai dai mu ce Allah ya kare domin idan ka duba muka koma bangaren siyasa yanzu za a iya cewa kowace bangare ta ja daga kan cewa sai ta shugabanci Najeriya kuma akwai wani bangaren da ko yaya mutum yake ba isa a yi musu rikici a Najeriya ba in sun ci dole ne kawai a basu to kaga idan suka ce aka hana su babban tashin hankali wadda za mu fuskanta sai dai mu ce Allah ya kare domin idan ka samu abu ka ce eh, idan Allah ya baka abu a ɗauka a miƙa maka da sauƙi kamar yadda gwamnatin da ta yi ya gabata idan haka zai kasance a Najeriya to za mu iya cewa alhamdulillah amma fa idan wasu 'yan kaka gida suka zuga shugaba ko kuma suka zuga eh, mabiya baya suka zuga shugaba suka ce kafa ka yadda to gaskiya za mu iya cewa ah, Allah ya kare hasashen za a cakwakiyar siyasa ke akwai cakwakiyar siyasa matuka ita abokar kai kuma mai kai hasashe a shekarar 2019 shi ya yi hasashe za a samu cakwakiyar siyasa kai kuma tafi tattalin arziki kuma me kake hasashe ko kuma me kake e eh, tunanin zai faru eh to ta fanyin siyasan zaben da yake gabatowa wata kai ba a siyasan dai a siyasan dai <laughs> eh. alhaji ibrahim eh. ah, zaben da ke gabatowa ina tsammani za soma sha shida ga watan biyu zaben shugaban kasa ko hmm. to matukar arin ga an soma zaben shugaban kasa arin har allah ya ba mai rabo hmm. sa'a to nan da insha ma Allah na ga kamar komai zai daidaita sannan kuma kira sannan kuma abin da nake so in jawo hankalin mu zuwa ga Mota wajen siyasan nan matasanmu waɗanda ba su da aikin ko kuma ake samun su ana bai da su karin farauta don Allah don annabi kowa ya mayar da hankali ya san abin da ke yi zama lafiya shine cin gaban mu a kasan nan ina kiran yan siyasa a ji tsoron Allah a san cewa duk daren dadewa in dai a kundin tsarin mulkin Najeriya ne ba zai wuci shekara takwas ba duk tsananin zafin mulkin ka ran da ka sauka za ka koma Allah sarki musamman ma irin dukiya ta siyasa wasu na ganin cewa kamar dukiya ne kawai ta je kana yi ka lokacin da da kake samu za ka yi komi da komi a rayuwanka amma da zaran ka sauka sai ka zama abun tausayi. To jama'a gashi mu dauko gangara ko muna ganin ganin lokacin aka ɗibar mana ya su mu mu yanzu dai godiya ta musamman ga su bakin namu kamar ga shi Ali Muhammad Tukur Binkola da kuma shi Alhaji Abubakar Zira muna godiya a mazira muna fata kamar da ku zo lafiya sun ci Allah mai da ku gidajen ku lafiya. To godiya muke Ibrahim Abdulaziz. To godiya ke Allah Ubangiji ya nuna mana 2020 kuma. To dai ku Allah to yanzu dai a madadin su gabaki kida da kuma wadanda suka haɗa hancin shirin musamman ma a nan birnin Washington DC na ku Ibrahim Abdulaziz ke fatan mu zama lafiya. daga bakin matasa da yadda suke kallon wannan sabon shekara da kuma abubuwan da suka fuskanta a bara. Zahra'u me kike gani ya kamata a ce gwamnati sun tsaya a kai a cikin wannan shekarar da za a shiga da muka shiga dai zan ce. so gaskiya um, abu ɗaya ne mafi mahimmanci yanzu dai harkar tsaro ɗin nan. Kwarai ne ma dama amda zan ce tsaro tsaro a samar da tsaro a ƙasa saboda harkar tsaro ɗin nan kullum yana da samun taɓarɓarewa kuma da a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. kuma ni ina ganin kamar mutane ya kamata su ma su dubi kansu gudun wanda za su iya badawa. amma je yanzu masu sauraro a nan ne za mu dasa aya mun kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau mr dan tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa zara aminu fage ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya shirin su boa